Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol da kuma niyyar muryar arewa a gane kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a uku ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC ta fara binciken wasu manya a Najeriya. Za kuma a ji ra'ayoyin 'yan yankin arewa musu gabashin Najeriya game da shirin sake farfado da yankin wanda shugaba Buhari ya rattaba hannu a kai. kuma kamar kowane hantsin ranar juma'a maryam daura na tafi da shirinta na kallabi akwai mu kuma tafi da jaridun sharhin jaridun amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum yayin da shugaban amurka donald trump ke shirin kama hanyarsa ta zuwa nahiyar asiya fadar shugaban kasar ta white house ta ce batun barazanar da fenyon ke yi shi ne zai zamanto muhimmin batu da za a tattauna da shugabannin yankin sannan kwance damar makamin nukiliyar kore ta arewa shine zaɓi kaɗai da za a amince da shi mai baiwa shugaba trump shawara kan harkar tsaro hr mcmaster ya yi gargaɗin cewa amurka za ta yi amfani da iya ƙarfinta wajen mai da martani akan barazanar da kore ta arewa ke yi a tsakanin ranakun bakwai zuwa takwas na wannan wata na nuwamba ake sa ran shugaba trump zai kai ziyara koriya ta kudu wacce abokiyar hamayya ce ga takwararta ta arewa ziyara ta koriya ta kudu za ta kasance zango na biyu da shugaba trump zai yada cikin kwanaki goma sha biyu da zai kwashe yana ziyarar kasashe biyar a nahiyar tattaunawar da shugaban amurka zai yi da takwaran aikinsa na koriya ta kudu moon jae zai wato da wasu shugabannin duniya za ta fi mai da hankali ne kan neman amsar tambayar yadda za a tunkari shirin gina makamin nukiliya da na linzami da fanyon ke yi ana da ci gaba da samun yanayi na tada jijiyar wuya a tsakanin kasashen biyu da ke bangarorin yankin tekun pacific lamarin da shugaba trump yake ma kallon muhimmin batu wajen ganin ya cimma burinsa na kawar da barazanar da koriya ta arewa ke yi wa amurka da makaman kare dangi a karan farko tun bayan mummunan matakin soja da aka ɗauka kan musulmi 'yan ƙabilar rohingya jagorar ƙasar myanmar an sa su ci ta kai ziyara jihar rahin mai fama da rikici a arewa masu wato arewacin ƙasar a jiya alhamis su ta gana da al'ummar musulmi a ƙauyen fandaufin da ke kusa da mandau sashin barma na muryar amurka ya ruwaito cewa shugaba ci ta faɗa wa mazauna ƙauyen cewa tana son ta ga an sake gina masu gidajensu inda ta yi kira ga waɗanda aka ɗora wa alhakin aikin da su mai da hankali kan muhimman buƙatun mazauna yankin idan suka tashin aikin a baya shugabannin duniya sun yi ta sukar shugabar ta myanmar wacce ta taɓa lashe lambar yabo ta nobel kan yadda tanu take ta jan kafa wajen ɗaukar matakan daƙile rikicin da farko ci ta yi kirarin cewa an yi ta yada ɗimbin bayanan da ba na gaskiya ba kan halin da 'yan kabilar ta rohingya suka shiga ciki sanadiyar rikicin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jami'in hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya fitar da gargaɗin kan halin da ake ciki a kudu maso yammacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda rikici ya jefa mutane miliyan uku da cikin ƙangin matsanancin yunwa cikin shekarar ta gabata rikici ya ɗaiɗaita yankin kasai na congo inda mutane miliyan ɗaya da suka fice daga gidajensu rikicin da ya yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu uku tare da barnata baki ɗayan ƙauyukan yankin a cewar claude jibidar jami'in da ke kula da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya a kongon ya ƙara da cewa yanayin da ake ciki a yanzu ya kai daidai wanda ake samu a ƙasar siriya da yamal yanzu aka kongo wacce makekiyar ƙasa ce da ke tsakiyar afirka ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da rikici tilasta a ficewa daga gidajensu a nahiyar ba kamar ba hukumar samar da abincin ce kaɗai take janyo hankula kan hankalin da ake ciki a ƙasar ta kongo ba kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa wato doctors without borders a kwanan nan ta yi gargaɗi kan matsalar yunwa a tsakanin yara ƙanana inda akan samu matsalancin yunwa da ta kai kashi goma a wasu yankunan daga yanzu za a rika baiwa mutanen da aka musu rijista a matsayin masu yin lalata da yara ƙanana fasfo na musamman a nan amurka kafin su bar su tafi wasu ƙasashen waje a jiya alhamis ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za ta fara soke tsohon fasfo ɗin irin waɗannan mutanen inda za a nemi su sake neman sabon fasfo wanda zai nuna wata fitacciyar alama da za ta nuna cewa sun taɓa lalata da yara ƙanana wannan mataki na zuwa ne bayan wata doka da aka amince da ita bara waɗanda aka samu da wannan laifi za a ba su wani fasfo wanda a shafinsa na baya za a rubuta an taɓa samun wanda ke rike da wannan fasfo ɗin da laifin yin lalata da yara ƙanana kuma hukuma na sanar da shi a matsayin mai lalata da yara kamar yadda dokar amurka ta tanada ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ɗaukan wannan matakin ya samo asali ne tun bayan da aka samu wani mutum da laifin yin garkuwa tare kuma da kashe wata yarinya 'yar shekara bakwai mai suna megan kanka a jihar new jersey a shekara ta 1994 wannan al'amari shi ya sa aka buɗe ofishin yin rijistar masu lalata da yara ƙanana da dama labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To, kamar yadda aka ji, hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC ta fara binciken wasu manya da gwamnatin Najeriya ta dakatar daga aiki sakamakon binciken da fadar shugaban Najeriya ta gabatar a kansu. Madina Dauda gare ki. kafin wannan yunkuri an kwashi tsawon lokaci da miƙawa wa shugaba buhari rahoton binciken manyan ma'aikatan biyu har ma al'umma suka fara korafe-korafe ko sun fi karfin doka ne. Na tambaye barista mai nasarar Umar, ƙwararre akan kundin tsarin mulkin ƙasa, ko menene fara wannan bincike ke nunawa? To tunda shugaban ƙasa ya bada hurumi na cewa a bincike shi ya kafa kwamiti, to yana da muhimmanci sai shugaban ƙasa ya fitar da sakamakon wannan bincike, sannan ne ita hukumar EFCC ko kuma ma duk wata hukuma wadda ta shahi bincike ta dira ta fara yin nata aiki. To wannan ne ya kawo jinkiri. Ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa na ganin fara wannan bincike alama ce da ke nuna gwamnati ta fara kama hanyar kaiwa ga mutane da ba su taɓuwa. Halima Baba Ahmed jigo ce a ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin mata da na yara. Gaskiya yanzu an ɗauko hanya mataki wanda muke ganin Allah ya so ya yarda muna kyautata da san cewa za mu ci gaba da ganin haka yana faruwa tun da gashi wanda ake ganin kamar da sun fi karfin a taba su yanzu an fara taɓa su ai alhamdulillah an fara samun canji amma sai dai gaskiya ba haka muka so ba yanzu da faruwar abin nan da ɗaukar matakin nan an sa watanni a tsakani to sai dai ga deji adeyanju na kungiyar concerned nigerians ya ce har yanzu da sauran rana a ba. a irin haka ne ya kamata ce baba buhari yana yakin cin rashawa da corruption da abubuwan da yake damun kasan bai kamata a ce duk wanda suke gwamnatin shaba'a ko wanda suke zama abokanansa ba zai dinga do mataki a kansu ba sai dai akan su pdp da sauran zai dinga yi kama inda aka doko wannan matakin akan ambasada oke a ke kan babacin lawal da baru da sauran mutanen da ake zargi irin wannan laifin Shi kuwa shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa, Dr. Garba Abari, ya ce dama gwamnati tana gudanar da ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawan ta hanyoyi da za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa. Hanyoyi da ake bi ake wawura sun Ba za mu ce gaba ɗaya an kau da su ba, amma muna iya cewa saba'in bisa ɗari sun ragu. Na biyu kowa ya shiga hayyacinsa saboda mutane sun fara gane akan cewa matsayi musamman na shugabanci amana ne kuma idan ka ci amana to akwai hukunce-hukunce da aka tanadar abin jira a gani shine ko binciken zai kai kan tsohon sakataren gwamnatin tarayya babacir lawal madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina kafin mu ci gaba ga wannan diferente. kimiri yɔmɔ mandi i ti yɛlɛ ne ka yɛlɛ i fɛ. kimiri jugu ne bɛ jugu i fɛ e mɛrɛ de nɔ kimiri jugu ne bɛ jugu i ye. kimiri sawa ne bɛ sawa i fɛ kamiri yɔmɔ mandi kimiri sawa ne bɛ sawa i fɛ. k'i ɲana tata sunguru rɔ kamiri rɔ laari i ti ɲana tata dolo ɲa. k'i ɲana tata kamiri rɔ sunguru rɔ mɔ mandi i ti ɲana tata kamiri.

ya rattaba hannu kan dokar kafa hukumar farfado da yankin arewa maso gabashin najeriya wanda rikicin boko haram ya daidaita don haka wakilinmu a maiduguri haruna dauda ya nemi jin ra'ayoyin 'yan yankin kan wannan matakin haruna gare ka dai shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kafa wannan hukuma ne don taimaka al'umman wannan yanki da rikicin boko haram din ya wa tarnaki wanda ya haifar da koma al'amura baya kama da abin da ya shafi harkokin ilimi da kiwon lafiya da batun tsaro kai da ma dukkanin abin da ya shafi harkokin rayuwa baki ɗaya. kusan dukkanin jihohi shida na arewa maso gabacin najeriya ne sun yi fama da irin waɗannan hare-haren 'yan ƙungiyar boko haram din sai dai jihar borno ta fuskanci matsala fiye da kowace jiha a cikin waɗannan jihohin shida yayin da 'yan ƙungiyar kungiyar boko haram din suka mamaye kananan hukumomi 22 cikin kananan hukumomi 27 da ake da su a baya kafin daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwato su wadda masana suka yi kiyasin cewa za kwashe fiye da shekaru 50 kafin a samu daidaituwan al'amura a wannan yanki hakan da ya sa naji tabakunan al'ummar jihar borno game da kafa wannan hukumar ga kuma abin da wasu suke cewa suna ali sitko ni daga konduga ne to mu fatan mu dai yanzu manyan da za a sa allah ya sa wayanda za su dau taisaye mu a sunana mustapha akan maganan wannan abin da shugaban kasa ya sa hannu gaskiya sai dai mu ce allah ya taimaka allah ya sa za su da zuciya daya eh suna Malam ibrahim eh mun gode allah da ya sa hukuma aka sa hannu su zo su koyar da skills na sana'a hannu ya wadaci jama'a sunana yau ga alhamdulillah mun ji daɗi wannan dan zai share hawaye mutane da yawa da sa shugaban kasa ya sa hannu haka gaskiya mun ji daɗi malam musa ne shugaban kasa abin da ya yi niyan nan Allah ya sa da yake kyau. Malam Muhammadu Madumau batun wannan hukuma da shugabar kasa mun ji daɗin sa kuma taimakon kasa ne. Eh, bare ma kamar arewa. Mu arewa Eh, maso gabas mun dan shiga cikin wani yanayin wannan rikicin ya shafi kowa da kowa sanata muhammad alindu mai dai shine dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin borno wanda kuma ya so gabatar da wannan kudi don kafa wannan hukuma da ma baya ya dinga kokawa game da kudaden da aka ware don taimaka al'umma da ke shirya aro maso gabacin kasar gaskiyan magana da ya shine matsalan da ake ciki yana da girma sosai kuɗin da aka ware don a tunkari matsalolin da ya addabe mu a north east din nan ya kasa gwamnati ta kara an ware biliyan an ware miliyan biliyan 45 a yanzu haka kasashen waje sun tara kuɗi kuma sun sa kuɗi sama da biliyan 240 idan kasashen waje wanda ba abun ya shafe su directly ba sun damu da wannan ai mu da abun da ya shafe mu da gwamnatinmu ya kamata mu kara mu kara natsuwa mu kara himma mu kara sa karfi akan wannan matsalan da yake damu yanzu ya akwai yaran da shekara bakwai na talakawa da basu je makaranta akwai asibitocin da da akwai yanzu ya zama to kwata-kwata babu kuma abun ya fi karfin gwamnatin jiha ya kamata gwamnatin tarayya da sauran 'yan najeriya su gane irin matsalan da muke ciki wanda allah ya jarabce mu ya samu a ciki kuma ya kamata a tashi haikan a tunkari wannan abu in ba haka ba abin da zai biyo bayan shi a gaba allah ya kiyaye yanzu dai abin jira a gani shine lokacin da wannan hukumar za ta soma aiki don tara komadan al'umman wannan yanki da yanzu hakan ke hannu baka hannu kwarya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ina ga da ɗan mutan biyu yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Ya salamu mata na zama tsakanin Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya samu bakuncin wata matashiya 'yar asalin jihar Yobe mai suna Laila Mai Ali, wadda ta rungumi sana'a don dogaro ga kai kuma ta ce gurinta shine nan da 'yan shekaru ta zama macen da tafi arziki a nahiyar Afirka. A hirar da na da ita da farko ta fara ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Rana Laila Mai Ali, na je makaranta in Kaduna, da na um, University of Maiduguri. da mm. makaranta turanci da na gama nysc na zuwa abuja na fara aiki and i wanted to do something ina so ne wani abu wanda ba aikin gwamnati ba ba na san aiki a gabashin mutum so farko ni kawai ni madam <laughs> aiki da ni a ɗauki mutane ba na son ɗauki yin gaskiya kamar zuwa abuja na fara salon wurin gyaran gashi na mata sai um, na ga gaskiya babu irin kuɗin da nake so. <laughs> To malama Laila kamar wani irin kuɗi kike so? Ina so zama the richest woman in Africa. Wata kan mace wadda ta fi kuɗi a Afirka kina. Wata to a mata masu kuɗi a Afirka. Da kyau. Kinga da salon kuma ba za ta yi wani abu ba. Mm. So da na za Abuja sai na iya gyare-gyaren gida tun kamun ma in koya kawai kamar talent ne. Ina ɗan zo na zan dina ko in canza fentin aikin mutum ko in canza wani abu ko na ce bari in buɗe kamfani mana na interior design na fara 2010 but um, ba na san da mutane suke kira na ni da ko ni da koriko ina son in zama professional interior designer ina son kware ba wai kawai ina yi abu ba tare da na san da nake yi ba sai na fara wani interior designing makaranta a nan abuja ne hmm. kamar wata hudu ne ko uku ne amma a wajen satisfied still. Baki gamsu da abu. ban gamsu ba, exactly. Sai na tafi Dubai, na je wani diploma ma wata takwas. Do wa'annan kwasa-kwasan da kika yi sun danganci wannan aikin na gyaran gida, kwalliya gida? Exactly. da na dawo kuma na ci gaba da yi a nan Abuja sai na ga mutane da yawa suna interior design, suna da yawa 'yan mata da suke tasowa. kuma mutane ba sa ɗaukar musiya idan ka ce kai interior designer ne kowa kawai sai kalle ka. especially mu da muka fito daga arewacin Najeriya. Hmm, suna gani kamar ba ku iya ba. Saboda mu samu exactly ba mu iya ba. Sai na ga a dole in kara da wani abu. Sun ce ina son in fara a maimakon idan na samu aiki in je in saya kaya a gurin wani bari ni in fara producing kayan da kaina. Kamar mashin na yin furniture. Wata mashin ɗin yin katakai wanda ake haɗa gadaje da kujeru sai kika sai mashin ɗin. na sai mashin na ɗebo kicin na nan Najeriya wanda sun kware amma ba a ba su yawa saboda ana ganin su kaman kafintoci ne kawai da suke kan hanya na zo muka fara aiki tun da ni na karanta abun sai na zama kaman ni ne babban kafin <laughs> ni nake koya musu yadda za su ɗanyi abu da zama wani zai iya gani kenan daga kaɗan kaɗan kaɗan har muka ke inda muke yanzu alhamdulillah to yanzu za a ce kina da ilimin aikin kafinta kenan kin san dabarun da za a yi wajen fenti da wajen gyar na zauna na koya kafinta na wata shida da kyau amma ba zan yi gado ba gaskiya ban kware a ba amma ni ina son duk wani abu da nake zama ina da ilimi a kan shi ba za a cuce ni ba to yanzu dai kin ga ke mace ce kuma ga shi kin ce kin koyi aikin kafinta yau idan aka ce wani matashi a kasashen mu na Afirka mu ce ma dai arewacin Najeriya ya rungumi wannan sana'a ta aikin kafinta sai ya ga kamar an raina mishi wayo. Shin wani kira za ki yi wa matasanmu? Yanzu zan iya kula da kaina zan kula da 'yan uwana da wannan aikin kafinta da mutane ke raina. Ban tsamma akwai wani aiki da mutum zai saka kanshi ya koya don neman abin kanshi ya zama wai abin banza. ni suna bani mamaki yan arewacin najeriya sai su ce miki na fi karfin na zama katinka ko na fi karfin na zama makaniki amma ba su fi karfin su zo su roƙi dubu biyar ba ko dubu uku To yanzu kina da wata makaranta kenan ko ko almajirai ne kika samo kike horar da su? Eh gaskiya. Abin da muke so shi ne ina so before the end of maybe the next five years. Kafin nan da karshen shekara biyar. Muna so yara da yawa wanda dai ba su da wani aikin da kuma masu yawa kan hanyar nan babu abin da na tsana kamar yara da muke da To yanzu kamar yara nawa ne kike da su da kike horar da su ko kike koya musu abubuwa? Hamsin da shida ne. Ya zuwa yanzu wannan sana'ar da kike yi ta kafintanci da kuma gyaran gida da kwalliya gida kina iya cewa kina kan hanyar zama biloniya ta Allah, ai already na riga da na zama miloniya, ina kan hanyar biloniya yanzu. Nan da shekaru kaɗan kayan mu maimakon mu mu je turkey mu siyo gadaje an gama yi tukunna mu kawo mu sayar wa mutane mu ma za mu fara muna sayar da namu gadajen a kasashen waje insha Allah. Kash masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu. Don haka za mu dasa aya a nan sai kuma sati mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar baƙuwar ta mu Laila Mai Ali da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ku yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba. Sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken alkali ya bayyana cewar jami'an farin kaya na NYPD sun yi wa yarinya fyaɗe a motar 'yan sanda bayan sun kama ta. Labarin ya ci gaba da cewa ana tuhumar jami'an 'yan sanda biyu na New York da munanan laifuka da suka kai guda goma sha biyu da kuma yiwuwar taron shari'ar da za ta kai dala amurka miliyan hamsin bayan da wata matashiya ta zarge su da yi mata fyaɗe bayan sun saka mata ankwa a bayan motar 'yan sanda wannan bincike dai ya biyo bayan kwashe makonni da aka yi ne ana gudanar da bincike akan jami'an tsaro na farin kaya eddie martins ɗan shekaru talatin da bakwai, da kuma richard hall mai shekaru talatin da uku, wanda ya tsaye da yarinyar 'yar shekaru goma sha takwas yayin da take tuka mota kuma suka kama ta da laifin ɗaukar miyagun kwayoyi daga bisani suka yi mata fyaɗe a bayan mota a cewar mai gabatar da shari'ar har ila yau jaridar ta washington post ta rawaito labari mai taken an tuhumi wanda ake zargi da kai hari akan mutane da motar a kura da laifin ta'addanci yayin da trump ke kira da a yanke masa hukuncin kisa a jiya laraba jami'an gwamnatin tarayya suka tuhumi mutumin dan shekaru ashirin da tara bakon haure dan asalin kasar uzbekistan wanda ya tuka mota kan hanyar da aka keɓe wa mutane su yi tafiya a kafa kuma kekuna wanda ya sanadiyar mutuwar mutane har guda takwas gami da nuna goyon baya ga kungiyar 'yan ta'adda inda ya ce ya samu kwarin gwiwar aiwatar da wannan hari ne ta dalilin isis don ya azabtar da mutane kuma ya zaɓi ranar da ake bikin halloween ne domin ya san cewa mutane sun fi fitowa kan hanya a ranar a takardun kotu jami'an gwamnatin tarayya sun ce saifullah saipov ya faɗa wa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi cewa ya fara shirin kai wannan hari ne tun bara amma ya yanke hukuncin amfani da mota a watanni biyu kafin aiwatar da harin sai kuma malaika jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken shirye-shiryen 'yan jam'iyyar republican na yanke harajin masana'antu 'yan majalisar jam'iyyar republican sun bayyana sabon tsarin yanke haraji a jiya alhamis inda suka yi shirin ware tiriliyan 1.51 da zai ba da damar rage harajin ga kamfanoni da kuma samar da rara madaidaiciya ga iyalan amurkawa masu karamin karfi yayin da zai kara daga amurka kusa amma ba gaba ɗaya ba ya zuwa shirin haraji mai tsaho da zai yi nasara ga 'yan kasuwa sai kuma jaridar usa today wacce ta buga labari mai taken alkali ya bada umarnin ci gaba da yi wa paul manafort da rick gates daurin talala labarin ya ci gaba da cewa alkalin gwamnatin tarayya ya bada umarni a jiya alhamis da a ci gaba da yi wa tsohon mai yi wa shugaba trump kamfe manafort tare da rick gates daurin talala na wucin gadi kafin ranar da ya yanke sauraron shari'ar su a watan afrilu sharhin jaridun amurka na wannan makon kuka saurara nazar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya to a gaida naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum BOM mai magana Alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dan ziyara an san suke a yankin 'yan ƙabilar da to gaskiya ziyarar nan ni a nawa ganin bata da wani alfanu saboda tun farko ya kamata ta yi magana a matsayinta na shugaban ƙasa me yasa tun farko lokacin da ake yi wa 'yan ƙabilar da kisan gilla ba ta yin magana me yasa tun farko ba ta kai ziyara ba sai yanzu saboda ta ga duniya ta matsa mata to ni ana wara yin ziyara ta ba komi ba ne illa soki burudu kuma ta sani da cewar wannan kyautar nobel da aka bata kisan da aka yi wa kabilar musulmai yan kabilar rohingya zai sa a janye wannan kuma sannan mun yi allah wa dare da sojojin kasar bama masu cin zarafin musulmi marasa rinjaye Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gullo jihar Bauchi. Kai hausa biyu na muku fata alheri kuma ina son ku bani dama domin na bawa dan uwa na mazauna karkara shawara musamman wanda suke da shafan gini katanga ko suraye. To gaskiya wannan lokacin namu ya kamata ku tayi ku gyara katangun ku shafe su ku shafe surayen ku. Kafin Allah ya kai mu damuna ka ga wannan shafi ya yi kyau amma in ba ku yi shafe bai da bazara ta yi aka fara ganin alama. to gaskiya ko kun shafan nan baya to kuma lalan muka dinga gyara a mu da katangu mu cikin sanyi gaskiya za mu samu saukin zubewar gini in Allah ya kai mu damuna ya kamata mu kula da wannan lamari Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon America sunana Kasimu Aliyu sardaunin matasan Asada a jihar Sokoto mai ba kungiyar ma'abuta kiran kafafen yatsa labarai shawara da ci gaban ƙasa ta jihar Sokoto. yau zan bayar da na ra'ayi a kan ranar da majalisar ɗinkin na ta ware ga 'yan jarida ga dangane da cin da ake musu to na farko ina kara jinjina ga gidan amerika mai damar da suke ba mu haɗa ra'ayoyin mu iri daban daban da ke wara ƙasashen mu duniya daban-daban to gaskiya ala halin game da cin zarafin da aka yi 'yan jarida abu ne gaskiya wanda zamu yi allah wadai da shi don ina kira ga jama'ar da ke cin zaren da su daina to yanzu kuma ga mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice yayin da shugaban amurka donald trump ke shirin kama hanyarsa ta zuwa nahiyar asiya fada shugaban kasa ta white house ta ce batun barazanar da pyongyang ke yi shine zai zamanto muhimmin batu da za a tattauna da shugabannin yankin sannan kwance ɗamarin makaman nukiliyar koriya ta arewa shine zaɓi kaɗai da za a amince da shi mai baiwa shugaba trump shawara kan harkar tsaro hr mcmaster ya gargadin cewa amurka za ta yi amfani da iyakar finta wajen mai da martani akan barazanar da kore ta arewan ke yi a karan farko tun bayan mummunan matakin soji da aka ɗauka akan musulmi 'yan kabilar rohingya jagorar ƙasar myanmar amsan suci ta kai ziyara jihar khan mai fama da rikici da ke faruwa a arewacin kasar a ji alhamis suci ta haɗu da al'ummar musulmi a ƙauyen pandapuin da ke kusa da mondo sashin bama na murya amurka ya rawaito cewa shugaba su ci ta faɗa wa mazauna ƙauyen cewa tana son ta ga an sake gina musu gidajensu inda ta kira ga waɗanda aka ɗora alhakin aikin da su mai da hankali kan muhimman buƙatun mazauna ƙauyukan idan sun tashi gudanar da aikin wani jami'in hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya fitar da gargaɗi kan halin da ake ciki a kudu maso yammacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda rikici ya jefa mutane miliyan 3.2 cikin kangin matsananciyar yunwa. To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da injini mana wannan lokacin wato Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalamar masu Garba ke cewa sai an jima.